ai na gaya muku ni ka fausanta mutum ɗaya ne ya cokale min gidi wallahi kuma sai na sai na yi kokari ya dawo karkashi na ko isi waya a guri na wallahi ko kuma ya koma ta inda ya fito ka zo daga tana kai ina ga dan tana ne ma take ta yam da Allah kai ta wannan abin da nake so da kai yau nawa sani ya bada kaya ne ga mun abin da ya bayar yau wacce daga ce yake so nawa sani ya sai da wayoyi ya sai da wayoyi 13 eh dubu bakwai da dari hudu bakwai da dari hudu ya sai da kewa wata nisa bakwai da dari daya bakwai da dari daya ne to bakwai da dari daya satin sai wace sai wai 23 wai 23 nawa ba da ita naira dubu takwas da dari hudu a ga ɗan iska sai mu siyo kaya da shi sai karyar da su mu ya sayar ya mu da kaya jingim a shago amma da na fahimci cewa ni ma na karyar ko ciko zan yi yadda na karɓo su bashi wallahi karyar da su zan yi dala ba ta tashi ta tashi ta tashi a inda sariya sai na karyar wallahi kawai na daina amfani da lissafin da ake turo mu nawa waye mai kace waye 23 waye 23 nawa bayan da ita yana dubu takwas da ɗari hudu kai kuma ina ga Takwas. To baka san wani abu ba. Akwai GM 500. To. Ita ma ya karar da ita. Da Allah ku je zan neme ku. Da Allah ku zan neme ku. Zan neme ku. Wannan. Alhaji shi ke na kuma siya. Nawa? Na gama jiyar ma ta kare. Ta kare? Eh. Nawa ya bada ita? jiyar ne ba dubu goma sha biyar da ɗari To, ni sha biyar. Barin bata sha biyar. sha biyar sai da ɗari sha biyar ai so nake in kwace kwaso momin Kam! guda biyu wai cire riga ne guda biyu biyu da riga ka cire cire ni ta nake maza fiye ke ji ba kunna ma AC ne a'a ya leta kai maran je ya fara kama masu fingerprint ba masu tamfurin masu tamfurin a baya da gaba kuma ta kano da bibo da zati e. hello yawo barka ne yawa ni ne daga kano daga kano ne yawa da allah wani sirri da ke son mi da allah ina ba ni ba ni ba ni takardar nan wallahi wai satin na dan karyar da ita saboda akwai wani dan kadawa ne da yake dan bamu wuta ya wata dubu wai satin bakwai da dari hudu to da Allah ni na dan rage mata farashi a dan cire min aisin fawa din nan a samun na GL din nan karkon kifi ba da ma musu yawwa kyamarar ma dan yawwa kyamarar ma sai dalo ce a jiki yawwa su sa wan bomb a 8.2 ma kawai kai ya kai daya madalla sai wace ba a kawo iPhone X din domin ya kamata a fara kawo iPhone X to da Allah a ban S din nan a yi ta dubu uku da ɗari biyar ma wannan ta dubu ɗari biyar eh da Allah na kore ka ya za ka ina magana kana ta wannan ka ce da me zan ji zan ji ko da kai shi ba wannan daban ne kai ko aiki kake mai ne ai shi lokacin sa ne zamanin sa ne dole sai dai ni abu alquran na kore ka na rande Allah ta shiga fita ta shiga fita ta shiga fita na kore ka tabi wallahi na kore ka na fajin jin daɗin sirrin da kuma ni kadai alo da Allah duk wayoyin na a yi kwabi kawai